masu kallo barkanku da uwar haka yau zan yi magana ne akan maza da mata akan ɗaukan wayan juna biya kamata eh mijinki mijinki ne eh to akwai wata wanda zaki ga ƙawa good close friend ki ce za ta kawo miki wani labarin irin ko saurayinki aikin ganshi da wata ai ko saurayinki ai yayi kaza yayi kaza ta zo ta gaya miki ke kuma kin je kin hau kan saurayinki in ma mata da miji ne a zo kawa ta kawo miki gulma ki ai mijinki yana kaza yana kaza yana kaza ki dauka ki haye mijinki ya zo ki haye ko miki duk masu gaya muku duk masu kawo muku irin wannan abu kuna ganin kamar san ku suke ba son ku suke ba duk wanda zai zo ya gaya maka abin da zai bata maka rai da na sakan daya ba son ka yake yi ba amma mu sai mu dinga dauka kamar so ne ya sa suke gaya mana ba so ba ne tunda in sun gaya mana ranmu zai ɓace kuma ba su da maganin da za su yi mana in ranmu ya ɓace sannan kuma mu mu zo mu yi abin da za mu dawo muna da dama da kamar zan hammatar to dan Allah ina mai baku shawara duk abin da baka gani ba duk abin da kuma baka ji ba aka zo wani ya ce maka ya gani ko kuma wani ya ce maka ya ji don kar ka yarda ka wani ɗauke shi da mahimmanci ka bari abin da ka ji ka gani ke ma ki bari abin da kika ji kika gani shi za ki ɗauki shi za ki ɗauka ki ɗora amma abin da biki gani ba a zo ana ce miki ai wacce ga ki can yana kaza ai mijinki dan iska ai ki yana neman mata ko kuma mijinki ya ajiye waya ki zo ki ɗauka wa mijinki waya ki zo ki ga abin da zai bata miki rai ba rayuwa bane wannan tunda Allah na tuba ma ai ba a ce ma maza ma su ai ba a ce namiji ya auren mace daya ba ai mata hudu aka ce to amma duk da na san dai mijinki mijinki ne kina da ko kina da hurumin ɗaukan wayansa amma ko da kin ɗauka wayan mijinki in ma saurayin ki ne dan Allah dan Annabi duk inda kika san zai ki shiga zai bata miki rai to kakke da ki shiga har kai ma kazalika namiji kar ka tsawwala bai haƙuri hausan na wasi a hankali kar ku tsawwala bincike akan matayenku kuma hakan kazalika mataye kar ku tsawwala bincike akan mazajenku ni faɗakarwar da zan muku kenan yau abin da zan iya dai ba ku shawara kenan don allah kuma mu so juna kuma mu daina kwana da wasu a mu, in mutum ya yi maka abu ka yafe mai in na yafewa ne in ba na yafewa ba ne same shi ka gaya mai amma ba ka je bayan shi kana abin nan ba abin da zai zan faɗakar a kan bidiyoyin yau na kenan abin da zan yi kenan masu kallo na gode barkanku yau na san yau juma'a ko a ji daɗin juma'a lafiya zindin